Babu mai hoji da ke mata Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan irin matakan da ya kamata maniyata su ɗauka domin kula da lafiyarsu ta hanyar tsafta da sauransu don kariya daga cututtuka musamman waɗanda ake iya ɗauka ta iska ko kuma a banɗaki da makamantansu. Tare da ni a cikin shirin akwai jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai wato Dr. Usman Shu'aibu Galadima. To likita barka da wannan lokaci. Yawwa sannu. Kamar wasu irin matsaloli ko kuma cututtuka aka fi zuwa da shi asibiti tunda kuka fara aiki. Yawancin cututtukan su ne na mura da zazzabin cizon sauro da su ciwon ciki zawayi da sauransu wanda kamar daga yawan tafiya ko yawan fama ayyukan zirga zirga da majata suke ta yi a wannan kasan. Ko me yasa aka fi samun irin waɗannan cututtuka? Kin gan alhajinmu su suna ganin cewa tun da suna maka ya zama dole su dinga zuwa haram suna sallolinsu hamsa salawat a haram. Kuma kin san wurin da suke yawancinsu akwai ɗan nisa da haram ɗin kaman kilomita biyu ko uku. Kuma yanayin inda kasan take ga zafin rana. Yake ganzo su taka zuwa haram wajen su je su eh, sallan asubai su dawo su je zuhur asar maghrib isha su dawo na yi wannan faman sun a rana guda zo su wajen tafiya kamar kilomita goma yawancin su kuma sun dan manyanta don babu ba kai da shekarun mahajjata wannan shekaran ba in sun wannan suna dawa sai su zube cikin asibiti kowa da ciwon gwiwa ko ciwon kafa ko ciwon jiki da sauransu to kuma kin san wannan shekaran alhazai na da yawa kin ga cunkoso a cikin makka kowa kuma na zuwa da cutukansu daga kasashensu especially wanda ake ɗaukawa ta hanyar iska kamar tari kuma inda ake cunkoso a masallaci ko a cikin motoci ma ko cunkoso a ɗakuna da sauransu sai ki gan wa'innan cutukan suna yaduwa. To musamman yanzu da ake ma gab da fara aikin hajji akwai wasu matsaloli na rashin lafiya da kuke ganin za a iya kuma fuskanta? Eh kin san don ba kai da shekarun wanda suke aikin hajji wannan shekarun ba yawancin mutane sun zo da cutukan da sun saba da sha gida kamar ciwon hawan jini ko ciwon shuga da sauransu kuma da sun taso zuwa sai ba yadda musu sun zo da magungunan su zuwa wannan kasar misir sai ya kasance cewa yawancin su sun zo a gida suna abubuwan da suke yi ba sa shan magunguna abin da muke kira complications na wayannan cutukan ne yanzu muke gani ya ga wani da gembo a kafa don yana da diabetes baya shan maganin diabetes dinsa gembon ta zama infected yanzu ana kokarin inda za a mishi magani ko kuwa ki gan wani da hawan jini wanda ya wuce kima to kin ga irin wannan sai ko mutum ya samu abin da ke kira stroke ko heart failure ko kodin shi ta samu matsala so duk abin da muke gani yanzu kenan kuma akwai abu ɗaya da zan son faɗa shine yanzu muna ganin alhazai suna yawan faduwa a bayan gida don slippers da suke sawa sun sai kwashe su kisa yawancin gidajen da suke nan akwai kasan akwai tiles tiles mai dokan sansi sosai to yawancin suna faduwa kuma su samu karyan kashin su akwai da yawa yanzu da aka yi musu aiki wanda don sun samu karya kuwa kafa ko a hannu sun kai sun kai wajen biyar ko shida yanzu so ya kamata alazima su san cewa irin slippers wanda yake na soso bai kamata a fita waje da shi ba ko zuwa masallaci ko wajen da akwai ɗan ruwa haka sun sai kwashe su so garan su uh, su slippers masu roba wanda yake tafin slippers din roba ne ya fi wanda yake so irin abubuwan da muke hanga kenan cewa za mu fuskance su mun ji can banda wanda na gaya miki ɗazun su tari da ciwon jiki da sauransu da zazzabin ciwon sauro musamman yanzu da muke garin makka za a iya cewa ana fuskantar matsalar zafi na yanayi shin me ya kamata maniyata su yi domin ganin cewa ba su fuskanci wasu matsala matsala da ya danganci na zafi ba ko kuma cututtukan da suke da alaka da zafi kamar irin abin da ake kira da ko heat stroke ko eh, heat exhaustion ko kuma eh, hydration wato karancin ruwa a jiki da sauransu. Kwarai maganin ki gaskiya ne. Kengan a nan an recording har eh, up to 50 celsius or 50 degrees celsius wato zafin ranar ya wuce kima ba yin sa a nigeria wajen da muka fito. So wannan zafin ranar yana kawo masu matsaloli sosai sosai kin kamar da kika faɗa karancin ruwa a jiki da sauransu ko fatin jiki ma yana kawo lahani in eh, alazanmu da majata da sauransu kamar na faɗa suna yawan zuwa Eh, yawo a cikin rana kuma yanzu da za a je filin arafat nake gan yawancinsu su sun dage su je jabar rahama su ce su saiwa a jabar rahama daga ranar na har faduwar rana. To likita me ya kamata su yi wace shawara za ka ba su don kare kansu daga waɗannan cututtuka? Na ɗaya su sai a rumfunansu su yi adoyinsu a rumfunansu. Amma ya zama musu dole su fita to su rike lema kuma leman ma ya kasance wanda kalan shi fari ba baki ba don bakin lema shi ma yana jan eh, zafin rana sosai kayaki man da su sai ya kasance especially mata ya kasance farin kayaki don bakakin kayaki shi ma yana jan zafi yana rike zafi sosai kuma su rike ruwa su nemi goran da su zuba ruwa ruwa a sha kamar lita goma a rana daga wayewan gari har zuwa faduwan rana amma abin da zamu ce wanda ya fi shine su zo na a rumfunan su an gyara arafat yanzu sosai kuma mukayef uh, su yana yana sanyi sosai yanzu ba kamar da mutum yana iya duk adoyinsu da ibada a cikin rumfunansu haka ma a muna yake gan alhazai sai ya wuce ake yi in gan duk wannan a cikin zafin rana duk wannan abun da na faɗa kamar history da kika faɗa nan ba ciwon da mu saba gani a can gida Najeriya ba amma kin gan a nan ba wuya an samu kuma wannan ciwon in ta faru nake gan nan da nan mutum yana iya rasa ransa kamar wasu irin alamomi ne da maniyaci ko kuma alhaji idan ya ji a jikinsa ko kuma ya gani ya kamata ya garzaya da gudugudu ya taho asibiti domin neman lafiya eh kafin ma ya zo asibiti in ya fara jin kishin ruwa ko bakin shi na bushewa to alama ne cewa akwai karancin ruwa a ciki in alhaji ya fara zuwa bayan gida gidan kuma ruwa ruwa har ya fi so uku to nan da na nemi Eh, ruwan rayuwa wanda na kira ors ya fara sha ruwan gishiri da shuga yanzu ma na akwai su cikin pakiti muna da su da yawa clinic namu yanzu nan da nan a bashi in dai kaman ko ciwon zuciya ko ciwon ciki ko wani ko zazzabi ko ya fara tari ya zo asibiti akwai magungunan da muke da su da yawa wanda za a ba su Allah yadda kuma su samu lafiya insha Allah daga ƙarshe gaba ɗaya wani jan hankali za ka yi wa maniyata domin ganin cewa sun yi abubuwan da ya dace na ɗaya su ji shawarin da muke bayarwa don shawarin nan suna da amfani kwarai kin ga mun ce a daina yawace yawuce cikin rana mun ce a yawata shan ruwa sosai da kuma yanzu abin da muka gano cewa kariyan da ake samu daga faduwa a bayan gida ko a masallaci akan tiles da sauransu sayan abinci na nakon tana bayar da abinci kuma yawancin suna kula da kicin masu bayar da abinci su ana kula da tsaftan wuraren amma yawancin mu ba saba da wayannan abincin ba so su je suna sayan abinci na kan titi to abinci na kan titin nan a kyangan nan kasa akwai kuda sosai kuma ba masu dubawa su tabbatar da inda ake tsabtace wannan abincin so shine ke kawo gudawa da amai da sauransu amma inda alhaji ya zama mishi dole lalle ya saya abincin kan titi ya tabbatar cewa abincin na da zafi in ya'yan itacuwa ne tabbatar cewa an wanke su a duyin cinkoson da akwai a ina su bayan gida ne su masalata ne da sauransu su tabbatar cewa suna yawan wanke hannayensu da sabulu in babu sabulu su sa su nemi hand sanitizer ana goge hannu sa amfani da takunkumi ma a masalate da sauransu yana da amfani sosai yana rage yawan mura da sauransu da kuma eh, da za fita da rana a nemi lema leman kuma mun ce wanda yake kalan shi fari ya fi wani kala mai duhu don su suna jan zafin rana sosai. Ta masha Allah masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka inda muka tattauna da jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai wato Dr. Usman Shaibu Galadima inda ya mana bayani ya kuma ba da shawarwari musamman yanzu da ake gab da fara aikin haji. Likita muna godiya kwarai da gaske sai kuma a tare mu a wani makon dauke da sabon shirin mu huta lafiya. A sai da ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi